وصحبه أجمعين ومن دعا في واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi yammaci na sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta hudu kafin haka akwai tambayoyi guda uku mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da nau'in cinikin da ake kira haya fati wato mutum ya sai wata haja amma ba ya biya kuɗin gaba ɗaya ba ya rinka biya da kaɗan kaɗan tsawon shekara ko tsawon wata biyar ko wani abu makamancin haka amma kuma kudin hajar sukan sha bamban inda a ce zai biya kudi hannu ga abin nufi a ce ga abu kaza kudinsa naira dubu goma ne kudu hannu amma idan bashi ne zuwa wata uku to zai zama naira dubu sha biyar ko zuwa wata shida to zai iya zama dubu ashirin ko na amma makamancin haka shin ya halatta ko bai halatta ba wannan shine a larabcin yau na zamanin suke kira ubi ta tasir albawu bi taksir zance mafi inganci haramun ne domin yana shiga cikin babin bai'a ta yi fi bai'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa cikin hadisi ingantacce man ba'a bai'atayn fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba duka mutumin da ya sayar da haja da farashi biyu wani farashin sama wani farashin kasa falahu aw kasuhuma to abin da yake da dama shine ya karbi farashin kasa din idan ka ce ga abu idan kuɗi ya hannu ne naira dubu ɗaya idan bashi ne zuwa ƙarshen wata dubu ɗaya da ɗari biyu manzo Allah ce to ka ɗauki farashin kasa nan tarkin ka ya halatta awar riba ko kuma riba idan ka ke farashin kasa ɗin sai na zama za ka sayar ma'ana dubu ɗaya da ɗari biyu to ya zama riba kenan saboda haka bai halatta yana halatta ne kadai idan an sayar maka a farashin yau ya zanto dubu daya ba ba bambanci tsakanin yau ha kuma inan zuwa karshen wata ne ma dubu daya dubu goma a yau ha kuma in nan da wata uku ne ma ko da wata hudu dubu goma sai da ba za a ce maka ba yanzu dubu goma amma nan gaba nan da wata uku ya zama dubu sha biyar kanan ka biya da kadan kadan wannan hakikanin sa gaskiya riba ce da haka bai halatta ba mai tambaya nan ta biyu na tambaya ne don ganin cewa wani bawan Allah ne yake da dukiya da gidaje da yaya to da mutuwa ta zo masa sai ba da wasiki cewa ko da ya mutu kar a raba gadon su sai bayan ƴaƴansa sun girma tare da cewa cikin yayan nasu akwai ƙanana, yanzu ga ya mutu tsawon shekaru amma har yanzu an kira gadon sa dan ana aiki da wasiyarsa wannan wasiya ta saba Allah ta saba manzon Allah dan rabon gado ne abu ne ubangiji ya saukar da shi daga sama yusikum wallahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al da zaran mutum ya mutu abinda ake bukata a raba sa. ba a san a dauki jinkiri ko a dauki lokaci sai fa in akwai rigita rigita da suka fi sa. kamar yana bin basu suka ana so a warware basu suka ko shi ana bin sa ana so a warware to wannan kawai shine ba lokacin da za a yi a har haɗo kan kudaden da yake bi sai kuma a biya mutanen da suke bin sa amma in ba haka ba ba su halatta a yi jinkiri ba raba gadon mutum ba domin jinkirin nan yana haifar da wani gadon ya shiga cikin wani gadon wani rikicin ya shiga cikin wani rikicin domin da aka ce mutum ya mutu yanzu yana da mata uku yana da yaya goma sha bakwai yana mutuwa da mutuwarsa da minti biyar kuma sai ɗaya daga cikin yayansa ya mutu ya bi shi kaga an fara shiga cikin rikici kenan bayan kwana biyu wani sake mutuwa an sake shiga cikin rikici ke nan domin an tashi raba gadon uban har waɗannan ƴaƴan guda biyu da wanda ya mutu bayan mutuwar mahaifinsa da minti biyar da wanda ya mutu bayan mutuwar mahaifinsa da kwana uku duk sai an raba gado da su sannan su kuma sai a ga wane ne zai ci gadon su cikin mabiya su ko kuma cikin masu cin gadon su to wannan na sa al'amura su rikici da yawa sai da zalunci zo ya faru wanda bai kamata ba a takaice dai wannan ba ta cikin irin wasiyar da ya kamata a yi aiki da ita ko a ce za a zartar da ita wajibi ne a gyara masa wato ba daidai ba ne ba a kyale ta haka a ce kawai tun da ya yi wasiki shi kenan wannan mai tambayar na tambaya ne guda biyu tambaya ta farko a wata shekara ne azumi ke zama wajibi a kan mutum mace ko namiji azumi na zama wajibi a kan mutum ne da zaran ya balaga in namiji ne in ya balaga in mace ce ma haka in ta balaga balagar ya mace kuma alamominta babbar alamar ta sarari shine bayyana jinin al'ada da zarar mace ta jinin al'ada shikenan ta zama baliga daga wannan shekarar azumi ya zama tilasta kanta da namiji kuwa daga cikin alamomin balagarsa akwai mafarki ya mafarkin saduwa da mace ya zama niyya fito ko kuma fitowar gashin gaba wannan alama ce ita ma daga cikin alamomin balaga ko ita kadai ya ga ganin mutum bai taɓa mafarki ba a kirga shi a tsayin a matsayin ya balaga kamar yadda hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda balaga ta zo masa mace ko namiji shikenan azumi ya zama kila da kansa kenan tambaya ta biyu mutum ne yake yin aiki wanda bai dace da shari'a ba kamar damfara ko zamba ko wani abu sai yake tara dukiya ta wannan hanya yaya ƴaƴansu za su yi su da wajibi ne ya ciyar da su sa ci abincin da ya kawo musu da kuɗin damfara da kuɗin yaudara da kuɗin sata ko nawa makamancin haka ko ba za su ci ba sananne ne a wajen malamai cewa idan mutum ya bi wata hanya da bata dace ba a an ne mu dukiyarsa kai kuma ya zanto akwai haƙƙinka a kansa a matsayinka na ɗanka a matsayinka na mahaifinki a matsayinki na matarsa abin da ya baka din nan kai idan ka ci baka ci haramun ba dan dole ne ya siyar da kai shi ne za a yi wa hisabi ranar tashin kiyama sai dai malamai suka ce idan mutum yana da wata hanyar da zai iya samun abinci to sai ya tsarkake kansa daga cin wannan din don taimakawa wannan mahaifin nasa don idan kake cin abincin ka kake karɓar kuɗin sa yake saboda me kake saboda hanyar da kake bi ka samu ba ta dace ba a shari'ance to wannan zai iya sake ya canza hanya ya tuba ya daina wannan mummunan aikin sa amma in ka ci abincin sa kai ba za ka zama abin tambaya a gaban Allah ba ranar tashin kiyama shi ne zai zama abin tambaya don da kai ya ce da kai a matsayinka na ɗansa tawajibi ne ya ce da kai a matsayinka na matarsa tawajibi ne to shi kuma wajibi ne zai nemo hanya ta halal sai dai mun nemi ta hanya ta haram ya tiyar da ke ke bakin laifi a wajen Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama Allah ta mu an ne ta duwani uzuri karbabbe idan bai bashi ko ana binsa ko ya bar mace da ciki duk za a iya raba gado dan za a iya yin jinkiri ka ba raba gado ba ana jira ta haihu tukuna ko in ya kasance akwai kunsa muskil da aka bari cikin magada wanda har yanzu ba a gane ba mace ne shi ko namiji ne saboda yana da halitta guda biyu galibi baya goma akan haka yakan zo ya samu bayyana ko dai ya zama matar ko kuma ya zanto namiji ko kuma ya masa operation a asibiti don a mayar da shi mace ko namiji gwargwadon alamomin da aka suka furin jaya ya tare shi to kaga kafin a yi wannan shi ma za a yi jinkirin raba gado dai idan namiji ne rabansa daban da na yamai yanzu shi ya fito da halitta biyu ba sai ne mace ne ko namiji ne idan aka ba shi rabon mace ya zo ya zama namiji daga baya fa ko aka ba shi rabon namiji ya zo ya zama mace daga baya fa wannan duk yana sa a yi jinkiri wajen rabon gado amma in ba dai wani uzuri karɓar kai mutu ba shi halatta a yi jinkiri wajen rabon gado kamar yadda na faɗa jiya mun tsaya ne karshen aya ta uku wato cikin suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta uku mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ubangiji ta lace yas'alunaka ma za a uhilla lakum suna tambayar ka menene dangin abin da aka halatta musu wato sahabbai suna tambayar manzon Allah dan su bambance tsakanin abin da yake halal su je masa su gane ko menene haramu dan su kauce masa shine ma'anar yas'alunaka ma za uhilla lakum Allah ce kul ka ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake daddada shine at-tayyibat at-tayyibat jam'i na at-tayyib shine dukkan abin da baya cutar da hankalin dan adam sannan baya cutar da gangan jikinsa idan ya ci ko idan ya sha to irin waɗannan al'amura su ne abin da aka halatta musu shine kul uhilla lakum at-tayyibat wa ma allamtum min aljawari mukallibin sannan an halatta muku abinda dabbobinku da kuku koyar da su farauta suka kamo muku wa ma allamtum min aljawari malamai suka ce ana kaddara wa saydu ma allamtum min aljawari mukallibin yani uhilla lakum at-tayyibat wa uhilla lakum saydu ma allamtum min aljawari an halatta muku dukkan wani dangin abinci ko mai ta mai daɗi wanda baya cutar da jiki ko hankali sannan an halatta muku dukkan abinda dabbobin da kuka koyawa farauta suka kamo muku shine ma allamtu min aljawari farautar abinda kuka koyar da su farauta suka kamo muku to kare kuma akan koyar da shi farauta ko dabba akan koyar da ita farauta ne a koya masa yadda za a shura shi da shi kuma a koya masa yadda in an yi tsawa ya tsaya kuma a koya masa yadda in an kira shi ya zo dukkan dabbar da ta karfi wannan nau'ikan koyarwa guda uku a ce tafi ta tafi ta hanya sananniya kuma a yi mata tsawa ta tsaya in an so ta tsaya kuma a ce ta juyo ta dawo duk dabbar da ta iya haka to idan mutum ya farauta da ita abin da ta kawo masa ya halatta shi da wa ma annamtu min al-jawarihi wa sayyidu ma annamtu min al lafazin mukallibina wannan hal ne ai kuna masu rikan karnuka na farauta wanda kuka koya musu haka to na hunna mimma allamakum Allah kuna koyar da su dangin abin da Allah ya koyar da ku kuna sanar da su abin da ya kamata ku sanar da su su dabbobin nan da haka fa kullu mimma amsakna alaikum ku ci daga dukkan abin da suka kama muku na farauta da wa zkuru smallahi alai wa ambatu sunan Allah akan wattaqullah kuma ku tsare dokokin Allah inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji ala, mai gaggawar hisabi ne fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa zkuru ismallahi alaihi ko ambaci sunan Allah akan abin da suka kama muku malamai sun yi sabani akan ta wadanda suka ce wa zkuru ismallahi wa zkuru ismallahi alaihi ko ambaci sunan Allah akan dabbar da kuke farauta da ita ma'ana ku saba mata cewa hanyar suna ta da kamo abin da zaka kamo shi ne ku yi bismillah sai ta tafi Shi ne wani kursum Allah alai waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi ne. idan dabbar ta kama naman farauta din bai mutu ba sai kuka zo wajen ku wani kursum Allah alai to ku ku yi bismillah sai ku yanka sannan ku ci eh wa wani kursum Allah na'am wani kursum Allah alai ku ambaci sunan Allah akan sa ma'ana ku yi bismillah sannan ku yanka dabba din wato ainihin sannan ku ci waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi kenan waɗansu malamai suka ce lafazin am ya shafi lokacin da zaka shona dabba ya shafi lokacin da zaka yanka ya shafi lokacin da zaka ci abinci ko zaka ci abin sha lalle ka ambaci sunan Allah akan abincinka ko akan abin shanka ko akan dabbar da zaka kora ko kuma akan dabbar da zaka yanka wannan am ya shafi komai da komai shine ma'anar wazkuru smallah wazkuru smallahi alayhi ko mace sunan Allah subhanahu wa ta'ala a kanta ina fata an bayyana hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Huzaifa ibn Liman Allah ta kare da gare shi Huzaifa ibn Liman yake kunna idza hadarna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'aman lam nada'a aydina hatta yabda'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance lokacin da duk muka zo za mu ci abinci da manzon Allah ba ma fara sanya hannunmu sai mun jira annabi ya fara sa hannunsa wato wannan abin da ke wa ladabin zaman tare tsakanin manya da yara lokacin da duk zaka ci abinci da wanda yake shugaban ka ne sama yake da kai ko ta fuskar shekaru ko ta fuskar ilimi ko ta fuskar mulki ko wanka ne kai kana kanan sa bai dace ba ka riga shi sa bai dace ba kuma ku sa hannu tare da shi sai ka riga har sai ya sa hannu sannan kai ka sa lokaci kenan ba ma sa hannun Allah sallallahu alaihi fa sai ya sanya sannan wa inna hadarna ma'ahu marratan rana mun zo cin abinci tare da manzon Allah fa ja'at jariyatun ka annaha tudfa sai ga wata yarinya karama matafiya ta taho kai ka ce in gizo ake fa zahabat li tada'a yadaha fi ta'ami sai ta zo tana kokarin sanya hannunta a cikin abinci fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yadiha sai manzo Allah ya rike hannunta thumma jaa arabiyun sai kuma ga wani mazaunin karkara shi ma ya shigo gari ka annama yudfa'u kai ka ce an ka shi ake ya taho da sauri ya nufaci kwanan abincin fa akhadha bi yadihi sai manzo Allah ya rike hannunsa shi ma ya hana shi sa hannu a ciki فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace inna shaytana yastahillu at-ta'ama alla yuzkar ismu Allah alayhi shaytan yana kokarin halattawa kansa dukkan abincin da ambaci sunan Allah ba kai wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya shaytan ne yaga an ajiye akwashin abincin sai ya awa sai ya hankado wannan yarinyar ta taho kar ta yi bismillah sai mana ta fara sa hannunta dan wannan ya bashi dama halaccin ya ci fa da bi hada al-arabi da ya ga ya wannan yarinyar sai tun kudo wannan mazaunin karkara shi ma ya maza zo sa hannu kafin ya bismillah li yastahilla bihi dan sai dan ya halatta wa kansa wannan abincin maza Allah ce fa akhadtu bi ni kuma sai na rike hannunsa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda ne nake hannunsa inna yadahu fi yadi ma yadiha hannun shaytan yana jinke cikin hannuna tare da hannun yarinyar na matse suna ana isa me wannan ke nuna mana cikin ladabin cin abinci yin bismillah wana duk abincin da baka sa da kai bismillah a ciki mutu za ku shi tare da shi duk abincin da baki yi bismillah a ciki ba za ku shi tare da shi abin da duk shi bismillah to shaitan ya janye hannunsa yakan zama halal ne ya halatta wa kansa shi idan ya ci nasarar ana ta yin bismillah kaga shine manzon Allah ya danke hannun wannan yarinya ya kuma danke hannun wancan mazaunan karkara kasancewar za su fara sa hannu ba su yi bismillah ba ina fata mun fahimta wannan hadisi ne ingantacce cikin sahih muslim ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da dabbobin ku suka kamo muku na dangin abin farauta wal kurusmallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akan sa wattaqullah ku tsare dokar Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi sai Allah ya اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين تحمل أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Ubangiji subhanahu wa ta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau daga ranar da wannan aya ta sauka an halatta muku dukkan abin da yake kyakkyawa ne wajen ci ko kuma wajen sha wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum abincin waɗanda aka bai mu littafi halal ne a gare ku ma abincin ku halal ne a gare su to lafazin abincin waɗanda aka bai mu littafi idan an ce kalmar ta'am ya kunshi al'amura guda uku na farko azzaba'i dangin abin da suka yanka abu na biyu kuma at-ta'am mimma ajraw fihi ilatahum abincin da suka sana'anta da hannunsu sannan kuma at-ta'am min gairu min min gairu zaba'i mimma lam yujru fihi hilatuhum dangin abincin da ba sarrafa shi suka yi da hannu ba to wanne ake nufi cikin wannan ayar shin ana nufin dangin abin yankan su ko kuma ana nufin dangin abincin da su suka sarrafa da hannunsu kamar a ce sun yi lemon zaki kamar a ce sun yi kunun zaki ko sun yi zoɓo rodo ko sun yi biredi ko sun yi buraka ko sun yi kosai wannan kaga sun sarrafa shi da hannu ko kuma dangin abinci wanda ba su sarrafa da hannu ba mallaka su ne kawai kamar kayan marmari lemo ayaba gwanda abarba data gauta yalo da sauransu kaga waɗannan ayi cewa ta'amuhum kasancewa su suka noma mallakar su ne wancan ma wanda suka yanka ayi cewa ta'amuhum kasancewa yankan su ne wannan kuma wanda suka sarrafa da hannu shi ma a iya cewa ta'amuhum kasancewa su suka sarrafa shi su suka dafa su suka gasa ko su suka soya wanne ake nufi da aka ce wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum abincin waɗanda aka bai mu littafi halal ne a gare ku to kusan ijma'i ne cewa abinda wannan aya take nufi da ta'am anan shine zaba'ish dangin abin da suka yanka shi ne ake maganar halittanka dangin abin da suka yanka in sun yanka halal ne su ci irin yadda kuma in kun yanka halal ne su to amma ya rage kuma abin da suka yanka dangin abin da suka yanka iri uku ne shi karan kansa domin ya wa dangin abin da suka yanka wanda yake haram ne a kanku a cikin nassin littafin kuma su ma haram ne a littafin kamar alade ina fata an fahimta sai suka zo suka yanka kaga ya zama fahimun ladin da wutar kitab amma za ka fi ba za ka ci saboda alade an riga an haramta maka shi a qur'anance a hadisance kuma su din ma da suke ce haramun ne ko da a cikin littafin ina fata fahimta ko kuma dangin abin da su aka haramta su kadai a littafin su kai ba a haramta maka ba a asalinsa kai ba a haramta maka shi ba kamar ubangiji ta ce wa alal ladina hadu harramna kullu dhi zufur waɗanda suke ahlul kitab mun halatta musu dukkan abin da yake zufur wato yahudawa kenan wato waɗanda suke yahudawa mun haramta musu dukkan abin da yake zufur zai zufur ma abucin farce malamai suka ce zai zufur daga cikin dabbobi shine in ma dabbar da take da yatsun kafa kuma yatsun ke da farce a jiki ko kuma dabbar da da take da kofato duk ta shiga cikin zuzufur zufur da haka a cikin wannan jimuna ta shiga ciki sannan agwagwa ta shiga ciki da sauran dabbobi zai zufur dukkan waɗannan haramun ne kan yahudu su ce to sai ga yahudi yanka wannan zai ci ko ba ya bude yanka wannan zai ce wato zai yanka jimina ko ko zai yanka rakumi ko zai yanka wato ainihin agwagwa zai ci ya halatta ka ko bai halatta ka ci ba domin Allah ce ta'amuhum abincinsu to lokacin da Allah ce abincinsu yana nufin wanda yake halal a kansu ko wanda ba halal bane a kansu waɗansu malamai suka ce ana magana ne akan wanda yake halal a kansu waɗansu malamai suka ce a'a nan gurin fa ba a magana menene halal a kansu menene ba halal a kansu ba abin da ake so kawai yankan su ya rage abin nan da suka yanka shin yana cikin dangin abin da ake ce a musulunci sai ka ci ko da su a ka'idar littafin su an haramta musu shi in dai a musulunci an halatta cin sa to kai sai ka ci a'a bai halatta ba a ci a musulunci to su suka zo suka yanka za su ci to dan kawai sun yanka baya halatta maka cin sa ina fata an fahimta wannan ra'ayin ya fito da ma'anar fili wa ta'amul ladzina utul kitaba illun lakum wa ta'amukum illun lakum to ya rike sauran nau'ikan abincin can guda biyu da muka yi magana akan, na farko wanda suka sarrafa da hannu na biyu kuma wanda ba sarrafa da hannu su ba sun mallake shi idan muka ce wanda suka sarrafa wanda ba sarrafa da hannu ba kamar lemo ayaba da gwanda da sauran kayan marmari wannan kaulan ma idan ya halatta da shi idan ahlul kitab ka mallaki wannan daga hannunsu ta hanyar sai ko sun baka kyauta wani bai hude wani kirista ya baka lemo ya baka ayaba ya baka abarba ko ka saya a hannunsa ya halatta ka ci kaulan wahidan ba wani malami da ya saba kan wannan iyakacin bincike na amma idan abin da yake so ne suka sarrafa da kansu fa kamar su yi maka zo rodo ya halatta ba yahudi ya ce maka zo rodo ka saya ka sha ko kunun zaki ko ta soya ayaba ko ko ta soya abin nan wainar kwai da doya ka ci ko ko sai ko alale ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta waɗansu malamai suka ce ya halatta ba waɗanda suka ce bai halatta ba suka ce dukkan abincin da sai da suka sarrafa akwai yiwuwar su sarrafa shi da abin da haramun ne a cikin musulunci za su iya sa na alade a ciki baka sani ba za su iya sa wani kitsi na wani nama na dabbar da take ko da halal ce amma mushe ce a ciki kai baka sani ba za su iya sa kuɗa da najasa za su iya sa kuɗa da abin da haramun ne a asalinsa wajen sarrafawa tunda wajen dafa abinci ko wata kabila kana da tunanin ta wajen dafa abinci abin da yake burge wata baya burge wata abin da wani ke takuda ba shi wani ke takuda ba abin da wani ke garwaya ba shi wani ke garwayawa ba to idan addini ya sha bamban to kila mutum ya garwaya maka irin ababen da yake haramun ne kai addinin ka cikin abincinsa shi ba haramun bane ba shi baya dan ya laifi shi baya dan ya kuskure ba da mugun nufi ya maka ba amma shi addinin sa ba laifi ba to wannan zance da malamai suka yana da karfi kwarai da gaske cewa nau'in abincin da suka sarrafa shi ne da wani abincin ya kamata a kauce masa karkace ina ba ta an fahimta amma wanda ba su sarrafa ba wannan babu komai ka je ka ci in sun baka ta hanyar kai ka je ka sarrafa da kanka ko kuma dama abin ba dafa ake ba kayan marmari ne shi ne ma'anar wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum kaga daga yau kenan masu kotai da masu doya da masu <laughs> wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum to an ce abincin ku abincin su halal ne a gare ku to me yake kuma a ce abincin ku halal ne a gare su malamai suka ce hikimar da ke cikin haka al'amura ne guda biyu al'amari na farko dan a nuna wato ya halatta kai musu kyauta kenan kayan ka rago a gidanka ka dafa abinci a gidanka don wata munasaba don wani biki don kawai ka more a gida yau da gobe ya halatta makwabcinka ba yahude kirista ka ba shi ci shi ne ma'anar hikimar a faɗa maka halin ne a gare su a'a don kai ka ɗauka ka ba su don ka zanto kana cina kana muwasa ce ka da su wato kyautata mu'amala da hulɗar zaman tare ka da su ina ba za mu fahimta ɗaya ne hikima ta farko ne hikima ta biyu da malamai suka faɗa suka ce wannan na nuna mana cewa أن الكفار مخاطبون بفروض الشريعة وتؤكد كافرين waɗanda ba musulmi ba su kansu dukkan umarni da ke cikin alkur'ani da wanda ke cikin hadisi ba da mu yake mu kadai ba har da su din su ma da su ake ma'ana idan an kira yin sallah su ma an kira su yi idan an kira yin yazumi su ma haka idan an ce mu aswaki su ma haka idan an ce mu ci kaza su ma haka mu bar kaza su ma haka duk dangin abin da aka ce mu yi to su ma an ce su yi bambancin mu da su shine mu za mu iya yin kai tsaye su kuma ko da sun yi din bai inganta ba sai bayan sun furta kalmar shahada kalmar shahada shi ke nuna abin in sun ya inganta in mu sai kalmar shahada ba har kawai suka yi sallah suka yi azumi suka yi naya suka yi haji maji ko umra ko suka ciyar da miskinai ko suka taimaka wa gajiyayyu ba su da lada wajen Allah saboda mai sharadin karba shine kasance sun gina wannan bisa ga aqida ta gari bisa ga imani na gari Allah ne ko man amila salihan min zakarin wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan ba dole sai mutum yana da imani yayi aiki nagari sannan ya zama karbabbe a wajen ubangiji abin nufi dai ranar tashin kiyama za a tuhumce su da cewa ba su yi kalmar shahada ba kuma za a tuhumce su da cewa ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba ba su yi zakka ba ba su yi istighfari ba ba su yi salati ga annabi ba ba su yi ciyarwa ba irin wanda ake bukata mu yi a musulunci li'anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a babban ma hujja da ke nuna haka za a tambaye su ranar tashin kiyama ma kun fi sakar me yake shigar ku cikin wuta qalu lam nakum minal musallin kaga wannan ayatu furu'u shari'a ne wa lam nakum minal musallin wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin kaga da kan za su yi bu mu yi sallah ba ba mu ciyar da miskini ba wanda wannan dai na ne a bayanin da malamai suke na bambanci tsakanin reshe da asali asali shine aqida ko tauhidi reshe kuma shine ayyuka na ibada kamar sallah kamar ciyarwa kamar zakka da sauran al'amura kaga su da kansu za su ce lam nakum minal musallin idan hum mukhatabun bi qur'an shari'a kenan shine ma'anar wa ta'amul ladina utu kitaba illal lakum wa ta'amukum hillun lakum sai Allah ce wal min minal mu'minat lafazin al muhsanat bis sad kuma sad din ai mata fataha al muhsanat yana daukan ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al muhsanat ana nufin zawatil azwaj minan nisa waɗanda suke da mata waɗanda suke da maza kai cikin mata su ne al muhsanatu kamar da Allah ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum kaga lafazin al-muhsanat a kan wurin ana nufin zawatul azwaj waɗanda suke da aure cikin mata sannan lafazin al-muhsanat yana nufin ƴaƴa waɗanda ba bayi ba wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات kaga lafazin al-muhsanat al-mu'minat anan wurin ana nufin ƴaƴa cikin mummunai mata ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ba ku yanke ba su ake nufi da wannan aya ina fata mun fahimta sannan lafazin al-muhsanat yana zuwa da ma'anar tsararru katangaggu wanda suka katangance kansu suka tsare kansu ba sa alfasha ba sa zina ba sa yawace yawace waɗannan su ake nufi da al-muhsanat ubangiji ta ala ce wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كذا المحصنات أنا مرن ana nufin tsararru كاممو ba ya mu waɗanda aka kama ba a a'a mu waɗanda suka kame kansu sun kame kansu gabanin zina sun kame kansu gabanin alfasha su ne almuhsana to amma a nan gurin da ubangiji ta alati wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum wanne ake nufi cikin ma'anonin nan guda uku shin ana nufin masu aure cikin mummunai masu aure cikin aure kitab ko daya ba a nufin haka to me ake nufi da ayar shin ana nufin kaya cikin mummune kaya cikin ahlul kitab waɗansu malamai suka ce eh haka ake nufi ko kuma ana nufin tsararru waɗanda suka katangance kansu cikin mummune tsararru waɗanda suka katangance kansu cikin ahlul kitab yahudu ko nasara waɗanda ba sa zina su ne ake nufin an halatta muku ku aure su waɗansu malamai suka ce eh waɗansu malamai suka ce a bin ake nufi ta zanto ya kuma ta zanto ta tsare kanta wato dukkan wata ka cikin mummune sannan wata ta tsare kanta to ita ce in ka tashi neman aure za ka aura dukkan ka cikin ahlul kitab kuma wanda ta tsare kanta ba ta zina to ita ce wanda aka halatta maka yiwuwar ka aure ta cikin matan ahlul kitab shine ma'anar wal musanatu min allazina utul wal musanatu min almu'minat wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum lafazin wannan na wal musanatu min almu'minat wal musanatu duk wannan an yi asabin sa ne akan uhilla kamar an ce da ka al yawma uhilla lakum at-tayyibat sannan kuma al-yawma uhilla lakum ta'amul ladina utul kitaba illa lakum wa ta'amukum illa lakum sannan aw al-yawma uhilla lakum al-muhsanatu min al-mu'minat an halatta muku al-muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min ladina utul kitaba min qablikum ina fata an fahimta ma'ana da idan mutum zai tashi aure cikin mata musulmi wacce zai aura zai aure ta ne ba baiwa ba an fahimta ko sannan karara wadda ta tsare kanta ba mazanaciya ba in ta tuba to shi kenan man taba bata Allahu alai amma wanda take ina fata an fahimta ma'ana dai idan mutum zai tafi aure cikin mata musulmai wacce zai aura zai aure ta ne ba baiwa ba an fahimta ko sannan tsararra wadda ta tsare kanta ba mazanaciya ba in ta tuba to shi kenan man taba bata Allahu alai amma wadda take cikin yi bata tuba ba to ba shi halatta mutum ya aure ta sannan idan mutum zai auri bai yahudiya ko kirista zai auri ƙane cikin bai yahudiya ko kirista ba baiwa ba sannan kuma tsararra wadda ta tsare kanta ba mazanaciya fasika ba ina fata an fahimta domin mazanaciya fasika bai halatta mutum ya aure ina fata an fahimta ayar shine ma'anar wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu min ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna idan har kun ba su sadakin su lafazin ujur jam'i ne na ajar ajar kuma wato ɗaya daga cikin sunayen sadaki a cikin alqur'ani muhsinina ghayra musafihina kuna masu tsare kanku ku masu yin auren manufar ku yi aure shine ku katangance kanku raira musafihina ba mazinata ba ba fasikai ba wala muttakhizi akhdan ba kuna masu rikar mataye a matsayin daduro ba kawai dan ku rinka fasikanci da su a'a ba haka ne manufar ku ba manufar ku yin aure bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ake kafa hujja dangane da auren matan ahlul kitab to amma abinda ake magana akai halal halal ne idan mutum yayi bai saba Allah ba bai saba manzon Allah ba amma menene aula menene mafi kyau menene mafi dacewa auren mace mummuna shine mafi kyau shine mafi dacewa amma idan mutum ya auri kirista ko ya auri bai hudiya ya yi haram ba za a ce yi haram ba amma ya auri mana shi ya fi dacewa shi ne fi zama wato ainihin aswabu shi ne fi zama daidai sannan ya iya ga wani mutum mai launi ne shi ta fuskar addininsa tun da ya tashi bai karatun addini ba ko bai san shi ba kuma a yanzu baya kokarin sanin shi rayuwa yake kawai ta zamaninsa ta duniyar shi sai kuma ya je ya auro wata kirista ko wata bayahudiya wanda ita ta karantu akan addininta ta san abin da take kila wakiliya ce ta cocin ta ko ɗakin ibadarta to kaga wannan yana da hatsari ka baki halaccin ya aure ta dan ɗayan biyu za a yi ko dai ta juya shi ya zama kirista ko kuma duk ƴaƴan da za su haifa ta juya to su zama kirista amma mutumin da yake da riko da addini yake da karfin addini kuma ya san addininsa shi ya aure ta to akwai tsammanin ya iya sa ta musulunta to amma wannan ba su da yawa cikin mutane wai bari ma in tambaye ku da namiji da mace wanne ne ya fi tasiri wajen canza aƙidar dan uwansa ma'ana namiji ya fi tasirin ya canza wa matarsa aƙida ko ita ce ta fi ƙoƙarin ta canza masa aƙida <laughs> a hakikanin gaskiya tarihi ya nuna kowanne tarihi ya nuna matar da ta canja wa mijinta akida ta canja namiji akida ta sa ya musulunta ga matar Abu Talha um Sulaim ai ta sa mijinta ya musulunta tarihi ya nuna kuma waɗansu matan sun canja wato ainihin akidun mazajen su sun sa mazajen sun zama wato ainihin ba haka ba wani namijin kuma ya canja akidar matarsa to amma galibi ita mace mutum yakan samu tasirin canja ta ne kafin a yi aure din idan dai ba musulma ba ce ba aka zo za a yi aure din ta iya yadda ta ce za ta musulunta amma bayan an riga an yi to sai an yi da gaske ina fata an fahimta to kuma galibi dai abin da yake wa dan adam damar ko canza ɗabi'ata ko halayyata ko da musulma ce mai hali wanda ba na gari ba mara tarbiyya menene abin da zai ba shi damar canja ta yadda shi da kansa yake kokarin aiwatar da addini a aikace kuma ya zanto tsayayye mai riko da addininsa mai riko da addini ba na nufin mai zafi mai yawan fada mai yawan zagi ba wannan nake nufi ba mai riko da addini shi da wanda ya san addinin kuma yake yin sa a aikace to wannan shine mai riko da addini kuma ya iya gudanar da mu'amala kuma ya iya siyasar zama da mutane abokanansa ko yan uwansa ko makwabtansa gurgurdan hali to wannan shine yake da ikon kaga ya canza aqidar matarsa da haka dai abin da nake so in ce a nan gudan kar waɗansu su ribata cewa ya halatta auren bai ko kirista ya kasance sun auren matar da ta iya canja aƙidar su ko kuma ta canza aƙidin yayansu wato a madadin shi ya canja aƙidar ta ta zama musulma ita yanzu wato ainihin ta canja shi wato ainihin abin nan wato kaza ta ja zakara kenan a madadin zakara ya ja kaza kenan to kaga lamari ya lalace kenan ba ka ake so ubangiji ta'ala ya ce a ƙarshen aya ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله dukkan wanda ya kafirce bayan ya yi imani hakika aikinsa ya riga ya rushe wa huwa fil akhirati kuma a ranar lahira yana cikin hasararru me wannan aya take nufi da wa man imani wanda duk ya kafirta bayan ya yi imani faqad habita amalu aikinsa ya riga ya rushe wato abinda ayar ke nunawa malamai suka ce ayar na nuna ridda tana rushe aikin da mutum ya na gari mutum ne da yana cikin musulunci ga sallah ga azumi har ma ya yi aikin haji har ma ya yi umara ya yi ayyuka na ibada masu yawa daga baya sai ya ridda to riddan nan ta rushe dukkan aikinsa ka rushe dukkan aikinsa dan Allah ce faqad habita amalu aikinsa ya riga ya rushe gaba daya a bisa ga ra'ayin Imam Malik ibn Anas inda a ce bayan ya yarda jiya yau zai dawo musulunci to dole sai ya sake sabon aikin haji domin raddan nan ta ta je ta rushe aikin hajin da ya yi. yanzu da ya dawo ya shiga musulunci ya zanto sabon musulmin da bai taɓa yin aikin haji ba saboda wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa bil akhirati min al khasirin amma imamu shafi'i da sauran waɗansu malamai suka ce a'a E, ridda tana rushe imani mun yadda da wannan lakin na zalika muqayyadun bil wafati ala al kufri bil maut ala al kufri idan mutum ya ridda a yau ayyukan sun rushe yau din ko kuma a har sai ya mutu akan haka bai dawo ba imam malik yace daga yin riddar sa ayyukan su sun rushe ko da ya dawo kenan sai ya sake sabon aiki imam shafi'i yace a'a aikin bai rushe ba ana nan dai sabon da duk zai babu shi amma na da bai rushe ba har sai ranar da ya mutu akan riddan nan da ya mutu akan riddan nan to aikin ya me ya rushe in ko da zai dawo musulunci to aikin sa na da yana da ajiye mishi za a bashi lada akai imam malik ibn anas hujjarsa wannan aya da muka karanta wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ala al itlaq aya ta ce faqad habita amalu imam shafi'i kuwa a hujjarsa shine ayar da ke cikin suratul bakara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yace ubangiji ta ومن يرتد منكم عن minkum an dini cikin ku dukkan wanda ya rade bar addinin sa fa yamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri to sannan ne za a ce fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah to irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe imamu shafi'i yace rushewar aiki an rattaba shi ne akan mutum ya mutu bayan ya yi ba tare da ya komo imani ba amma imam malik ko bai kyale ba ya da ansar da zai bayar ga da wancan aya yace shi ayar yadda ya fahimce ta wa man yartad minkum an dinihi kaga abu dai ne wannan fa yamut wa huwa kafirun wani sabon abin ne nan ya yi ridda ya koma bai koma abu mu sani ba nan wurin kuma ya mutu yana kafiri da ya yi imani ko da tun bai imani ba mu sani ba kaga ababe guda biyu ne to me ya sakamakon na farkon me ya sakamakon na biyun sai ce sakamakon na biyun shine fa ulai na farkon fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wancan mu yarsa da minkum addini kenan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan kai mu da ko kafirin kenan ya yi mana abubakar a hakikanin gaskiya idan ka duba dalilai da malamai suke kafa hujja da su maganar imamu shafi'i ta fi karfi saboda maganar imamu malik dan ka'ida shine hamlul mutlaq al muqayyad eh, sakamako ne guda biyu da aka yi tartibin sa akan wanda ya ridda mun dan ayat tana magana ne akan ridda ba tana magana akan alwafatu al kufr ba tana magana akan ridda ne ayat saboda haka ne wato ainihin ya kamata mu dauka abu biyu ne suka haɗu da tare da mutuma gashi ya yi radda gashi ya mutu yana kafi amma ba za mu ware almautu alal kufur daban sannan arridatu kuma daban yadda imam malik ya ina ba da an fahimta to sai Allah ya ce mai ayata da kai يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانفحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم ubangiji ce ya zai na amanu ya waɗanda suka yi imani idza kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga yin sallah faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi sannan kuma ku wanke hannayenku ya zuwa gwiwar hannu wato almarafiq jam'i na almirfaq almirfaq ko almarfiq shine wato ainihin gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku wanke wato kafafunku zuwa ga idan sawu wa in kuntum junuban fattaharu idan kun kasance masu janaba fattaharu to sai ku yi sarki abinda ake nufi da sarki a nan shine yin wanka na janaba bisa ga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya sai da ba za ku iya amfani da ruwa ba ko ta fuskar alwala din ko wanka aw ala safarin ko kuma kun kasance matafiya gashi kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ghaibi ko kuma ya kasance wato ainihin ɗaya daga cikin ku ya bukata ta ban ta kama shi ya zagaya ban daki aw lamastumun nisa ko ya kasance kun sadu da mata falam tajidu ma'an kuma sai ranto ku samu ruwa ba fatayamma tayammamu sa'idan tayyiban to ku yi taimama a wuri wanda yake mai kyau wato wuri wanda yake mai tsarki ba disa ba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wato ku shafi fuskokinku da hannayenku minhu daga abin da kuka taba na kasa din ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj da dai ubangiji ta'ala baya son ya sanya kunci a tattare da ku walakin yuridu la yutahhirakum ubangiji ta'ala yana so ne ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum kuma ubangiji ta'ala yana son ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare ubangiji ta'ala ce ya ayyu ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi yin sallah shin wannan ayar ita ce ta fara shar'anta alwala ko kuma kafin saukarta ana yin alwala abin da yake sananne ne, wannan aya ba ita ta shar'anta alwala ba kafin ta dama ana yin alwala domin kafin ta an shar'anta sallah sallah kuma ba ta yiwa sai da alwala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda ba a karban sallan mutumin da ya hadasi hadasi shine ko mutum ya bayan gida ko ya bawali ko ya tusa ba za a karɓi sallarsa ba har sai ya yi alwala to kaga a nan gurin wannan ayar ba tana maganar shar'anta alwala bane a karan fari da haka waɗansu malamai sai kafa hujja da ita wajen wajabcin jaddada alwala a gurin kowace sallah ko da ta tada ta kare ko bata kare ba suka ce dan Allah ya ce in dai za ku sallah to ku wanke hannayenku in dai za ku sallah ku wanke fuskokinku ku wanke kafafunku ku shafi kanku idza kuntum ila salati fagsilu in da za ku sallah to ku yi kaza ma'ana ko da kai ta azhar la asr ta sai kai ne sai ka sake idan kuma garba to sai ka sake idza kuntum ila salati fagsilu idza kuntum ila salati fagsilu yatakarraru zalika kullama takarrarat salat wato hakan zai mai mutu a duk lokacin da ku tashi sallah to sai dai wannan magana ko shakka babu magana ce da'ifiya ba ta nuna wajibcin jaddada alwala sai dai kawai abin da za su iya cewa ayar tana nuna mustahabbancin jaddada alwala ma'ana na yi sallah azhar alwala ta bata kare ba la'asar ta zo ya halatta in jaddada musabi ne in jaddada in na jaddada ina da ladan alwala da ita ku gane ita alwala a yadda take a matsayin ta na alwala tana da ladanta me yasa za ka yi barci sai ka alwala sallah za ka yi da ita to amma ka ga za a baka lada a ce alwalar ba wai dan manufar yin sallah ba kadai kana iya yin alwala a matsayin ta na ibada kuma ka samu falalan masu alwala a tace ka daga cikin gurran muhajjalin min asar wudu ranar tashin kiyama ina fata an fahimta to a nan gurin a ce mustahabi ne jaddada alwala amma da a ce za ka yi alwala ubangiji ta ala baka iko rike ta kai asubahi da ita kai azhar da ita kai la'asar kai magariba har kai isha'i ya halatta ko bai halatta ba ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci wani adadi na salloli da alwala guda daya ba إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إيه وكم إذا قمتم من الخلاء إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. kun gama kama ruwa to ku yi alwala kafin ku sallah kun tashi daga bacci to ku yi alwala kafin ku yi sallah idza qumtum dinna idza qumtum min shay'in mimma yujibu alwudu kan nawmi wal khuruj min dawrati ila akhir zalika mimma yujibu alwudu abinda suka ce kenan ina fata an fahimta to sannan wannan aya ta yi magana alwala إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ta yi maganin wankan janaba wa in kuntum junuban fatahharu ta yi maganin taimama wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wato alwala wanka da komai taimama to idan mun tashi kiran ayar me zamu ce mata shin mu ce mata ayar alwala ko mu ce mata ayar taimama ko mu ce mata ayar wankan janaba wanne za mu kira ta ko da wanne malamai suka kira ta sun kira ita da sunan ayar alwala shi sun kira ita da sunan ayar taimuma bari ka ji abin da imamul bukhari yake babun falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban <laughs> a wani imamul bukhari ayar ne za a kira ta ayar taimuma ayar taimuma yace tayammamu ta'ammadu abinda ake nufi da at-tayammum ka nufaci abu ka je ka yi shi قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga ummuna Aisha matar annabi ta ce kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'd asfari mun fita tare da annabi a wani sashi na tafiye tafiyansa hatta idza kunna bil baida aw bi zatil jay in qata iqdul li muna kan hanyar dawowa mun kasance a wani fili wanda ba duwatsu ko mun kasance a wani wuri da ake kira zatul jay yace in qata iqdul li sai wani abun wuya na ya tsinke ya bata fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai manzo Allah a yi sansani a yada zango sai an nemo wa ummu na Aisha abun wuyanta wa qama nasu ma'ahu mutane kowa ya sansani saboda mai abun wuyan na Aisha ta zo na addini da ta wobe da mu da yancin mata ba yanzu in wani sarki ne in wani mai ji da isa ne ba sai ka tafi ba ina ruwansa da abun ta. ko kana da kuɗin da zaka sai mata wani kila ranta ya kwallafa akan wannan ya fi wani wani sabo da zaka sai mata zaka sai manzo Allah ya kare mashair dinta ya kare afifa dinta ya tsaya tare da ita sallallahu alaihi wasallam walaitu ala ma'in wa laysa ma'ahum ba Aisha take ruwan da ke tare da matafiya gaba ɗaya ya tsare inda aka yada sansani ko ba mu ruwa a wajen fa atanna ila abi bakar as-siddiq sai mutane suka zo wajen sayyidina abubakar fa kalu suka ce ala tara ma sana'at aisha baka ganin abinda ummuna aisha tayi yi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bin nas wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum haka kawai ta tsayar da annabi da sauran mutane ba ruwa tare da su kuma a wajen ba ruwa yarka ce fata sai haka fa wato kaga masu ke nan sun je sun zuga yanzu kada kana ganin abin da yarka ce ta tsare annabin Allah a wurin da babu ruwa ba komai da sauransu yanzu ya dace ke nan. kenan فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه wa sallam واضع رأسه على فخذه yace sai da sai zan abubakar ya shigo gidan ko sallama bai ba ko da ke ba gida bane an yada zango ne ka iya cewa ya shigo rumfar ko ya shigo bukka din idan ya zanto an yi irin tanti din nan dan karami sai ya shigo ko ma neman izini bai yi ba ta ce a lokacin ko manzon Allah ya ɗora kansa a kan cinyata yana yana barci. sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kansa ya ɗora akan cinyata yana barci sallallahu alaihi wasallam فقال da Abubakar ya shigo sai ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wan nas wa alama wa laysa ma'ahum ma yanzu ke kika zo kika tsare annabi a wurin da babu ruwa kika tsare mutane ba ruwa a wajen yanzu kin kyauta kenan yana mata fada ibn hajar ce wannan ya nuna halaccin uba ya shiga gidan yarsa ko da bai nemi izini ba sai da abubakar da ya nemi izini kuma ya nuna halaccin yarinya idan tana gidan aure a wajen ubanta ya halatta je mata fada ya je har gidan ba sai ce a kira mun ita ba a'a sai kawai ta ganshi ya je dan yi mata fada ta wani abin da yake ganin bai dace ba fa atabani abubakar tace sayyidina abubakar kan ya zarge ni zarge mai yawa wa qala ma sha Allah an yaqula ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa ba za ta yi fitowa gaba ɗaya ba wa ja'ala yad'ununi bi yadihi fi khasrati har ma yana duka na da jinkin hannunsa a kuguna yana duka na haka kiki ka tsare annabi auren da babu ruwa sauran yace bai gushe bai na haka yace wala yamna'u min at-taharruk ba abin da ya hana in yi motsi illa makanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakati sai manzo Allah yana kwance akan cinya ya zan yi motsi in farkar da shi daga bacci a ce matar arziki mijinta ya samu hutu yana barci ba ta tayar da hayaniya a gida ta tayar da ka san ko wata ƴar sababin wallahi ka fara bacci ma sai ta tashi ka cikin dare ha kawai za ta baka wani labarin da ba fa na gaske bane ba ko ta faɗa ma wata matsala daga nan barcin kuma sai dai garin Allah ya waye amma ka ga matan arziki babanta na dukanta yana zunguranta tana jin zafi amma ba ta son ta yi motsi don kar ta a da annabi sallallahu alaihi wasallam فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح ابو بكر يجمع ابن da zai yi tafi manzo Allah ya kwanta ya barci gari ya waye manzo Allah ya waye gari ala gairi ma in babu ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum sai Allah ya saukar da ayat taimama. ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum daga yau ya zamu kira ta ayatu tayammum saboda wannan hadisin da ke cikin sahih bukhari bayan ayat ta sauka fa qala usayd bin hudayr sai usayd bin hudayr yace ma hiya bi barakati barakatikum ya ala abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ya zurriyar gidan abubakar qalat tati fa ba'athna al-ba'ira an gaji da nema ba a sami abin wuyan ba shikenan sai aka tayar da raƙumi raƙumin da zai dauke ta allazi kuntu fihi alaihi wanda da mace nake hawa fa izal ta ta sai ga abun wayan ashe yana karkashin raƙumi aka yi ta nema can cikin daji aka sha wahala har aka kwana a wajen ashe abun wayan yana karkashin mai raƙumi to kuma wannan dalili ne bisa ga cewa annabawa ba su san gaibu ba da annabi ya san gaibu sai ta mutane ku tafi neman bayan ga abu karkashin raƙumi ga kuma hadisin cikin bukari annabawa ba sa sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar shi abinda Allah ya sanar da su sai su sani wanda bai sanar da su ba ba za su iya sani ba su da karin kansu fa ta iktitatu mahallu shahid dai a nan gurin wannan hadisi ya nuna ayar ana kiranta da suna ayatul tayammum sannan ko bugu da kari wato wannan ya nuna falalar sahabbai da su domin Usaid bin Hudayr da Aisha ta zanto abin da ya faru gare ta shine sanadin saukar wannan aya sai zo ya taya ta yi shi mata albarka wannan ba shine albarkar ku ba karan farko abu ya faru gare ki Allah ya saukar da aya saboda ki ma'ana sai wannan ya nuna halin musulmi in dan uwanka ya samu tafalala a ka hasara zaka yi masa ko zaka sa masa albarka ma'ana zaka sa masa albarka ba zaka yi masa hasara ba ba zaka yi masa kishi ba magana akan wannan aya da bayanin da ke cikin ta abu ne wanda yake mai tsawo dan haka mu kyale shi a haka gobe idan Allah ya kai mu sai mu sake dorawa akan ta mu warware waɗansu matsalolin da ke ciki abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mu wassalamu alaikum